gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim halin kishi kashi na ɗari da takwas. Jalila kuwa a fili ta farta insha Allahu babu, ba za ta sake dawa zuri'ar mu ba. da ta samu ta a wata ta je can ta karata mu da ita sai dai dan zuri'a da take tsakani amma da babu abin da zai sake haɗa mu sati biyu aka saka tariyar umaima ana saura kwana hudu ta tare ya je gidansa cikin matukar karfin hali ba umaima ba hatta su mama sun yi matukar mamakin ganin kalil din da kuma yanayinsa da ya nuna baya jin daɗi har sai da mama ta tambaye shi ya murmushi kawai ya ce mata rashin lafiya ya kasa ɗauke irinsa daga kan umaima da ta sha gyaran amare ta yi bulbul tana sheƙi da ya tana matar wani ce yanzu sai ya sadda kansa ƙasa wani abu mai ɗaci da mai ƙoye ta so masa shirin da kalil ɗin ya yi saka mama tashi ta shi guri da alama zuwan nata ne bayan tsayin shekaru yau ya waiwayi umaiman kenan kila dama irin wannan lokacin yake jira bayan mama ta fita sun kwashi kusan minti biyar kafin ya nisa a hankali ya kira sunanta tsika jikinta suka zuba dalilin saukan muryarsa da lafazan da ya amfani da shi wurin kiran sunan nata sai ta shiga a uziya a zuciyarta tana kiran sunayen Allah Cikin sanyi ya shiga ce mata. Umaima, da farko zan fara da taya ki murna bisa auren da kika daura. Allah ya sanya alkhairi ya kuma kaɗe duk wata fitina da abinki a gidan aurenki. Ya sanya albarka da farin ciki a rayuwarku. Sannan sai abu na biyu. Ina roƙon a tsayin zaman mu idan na yi miki wani abu na kuskure ki yafe mu. Ta fashe da kuka jin abin da ya faɗa. In dai ba son ya ƙara mata laifi ba, wace magana ce kuma wai ta yafe masa. Ita me ya yi mata? Sai da idan so yake ce ba zai yafe mata ba kawai yafi, Gara ya fito kai tsaye akan wannan alayin da yake yi. Ki daina kuka dan Allah, ko za ki iya yafe min? Ya faɗa muryarsa a kare, sai ta ɗago da sauri ta kalle shi. Idanunta sun gaza ɓoye tarin ƙaunarsa da kewarsa da ke cinta. Ya kawar da nasa idan daga kallonta, yana tunasar da kansa cewar matar wani ce. Cikin kuka ta ce, Ba ka yi min komai ba Khalil, Allah ne shaida, ka kasance miji na kwarai kuma uba na gargurin gurin 'ya'yansa. Ni na zalunce ka kuma na ga sakayyar hakan a kaina. ka yana ta ɗawainiya da ni. Ka tausaya min ka yafe min ko zan samu nutsuwa a sabuwar rayuwa da zan shiga. Ta faɗa cikin tsananin kuka. Yaƙe ya ɗan kalle ta ya ce, Na daɗe da yafe miki umaima. Abin da kika yi min tsakanina da ke ba rike ki ba. Daga ran da Hajiya ta farta ta yafa duk abin da kika yi mata. Ni ma na yafa fushin taɓa ta da kika yi. Hajiya ta yafe min. Ta tambaye shi cikin tsananin mamaki. Sai ya ɗaga mata kai cike da tabbatarwa ya ce, Ta yafe miki tuni. Hajiya ba ta kwanciya bacci da fushin kowa a ranta. kuma mun ma akan haka ta hore mu mu dinga yafiya akan duk abin da aka yi mana babu abin da rukon wani a zuciyarka zai kare ka da shi a rayuwa sabanin haka idan ka yafe sai kai ma Allah ya dube ka ya yafe maka naka kurakuran ƙyarjinta ya dinga bugawa wani sabon nauyi da kunya sai ya sake lullube ta a ranta ta dinga godewa Allah da bai bi halinta ba ya zabar wa ƴaƴanta tsatso na kwarai su kam suna da karamci ga su sun rabauta da zuciyar da ba kowa Allah ya wa arzikin irin ta ba ta yafiya a hankali cikin rarrabewar harshe ta ce To, to me yasa da tsawon lokacin nan tunda ka yafe min amma ka kasa waiwayata? Sai ya murmushi kawai ba tare da ya ce mata komai ba, har ta fitar da ran samun amsa daga gare shi. Sai kuma ta ji ya ce, Kina so ki san me hana ni waiwaye ki tsawon lokacin nan? Ya faɗa yana kallon ta. Sai ta girgiza masa kai alamar E ta sauke kanta ƙasa. Saboda ina son ki. Bana na iya riƙe kaina idan ina tare da ki. Zuciyata ba za ta taɓa fushi da ke ba idan har na zo inda kike. Tabbas na san zan karaya, na kasa cika alƙawarin da na ɗauka wa kaina na haƙura da ke har abada umaima. Zabura ta ɗago ta kalle shi saboda abin da ya faɗa. Hawayen da ta samu suka tsaya suka sake balle mata, cikin tsananin kuka ta ce masa, Saboda baka yafe mun ba ko? Na yafe miki, amma ba zan miki ƙarya ba. Duk sanda na kalle ki na san zan nagarta ta da sanda kika tsaya a gabana kika zagi hajiyata. Ya faɗa idanuwansa suna canza kala da alamar abin da ya faɗa ɗin ya so sa masa rai. Umaima ta dukar da kanta ƙasa, da tana da damar maido da baya da ta canza abubuwa da dama cikin rayuwarta Khalil ya ci gaba da cewa ba na so mu sake koma rayuwar aure tare san da nake miki ya kai girman da zan iya jure komai da zaki min na ji tsoron kan soyayya ta ta halakar da mu ga baki daya kar kawai shi na ya kai mu wuta saboda Allah babu ruwansa na hakura da san zuciyata na barki ba dan bana son ki ba ko na daina son ki ba kuma dan bana son ci gaba da zaman aure da ke ba sai dan kawai haka shine maslaha a rayuwar mu gaba daya kullum na sallah sai na roƙi ubangiji ya zaba min mafi alkhairi a cikin komai na rayuwata duk abin da na rasa kuma ina fatan na yi tawakkali ya bani dangana kuma alhamdulillah ina cikin farin ciki ta tare da musanyan da ya min kullum cikin gode masa nake ke ma ina miki fatan ki samu farin ciki sama da wanda nake ciki a yanzu zan ci gaba da addu'a yadda na rasa ki a duniya Allah ubangiji ya haɗa mu karkashin inuwa ɗaya aljanna ya dawo min da ki a matsayin matata a inda babu damuwa babu baƙin ciki babu kishi babu saki babu mutuwa balle sakin aure. Kuka take yi kamar ranta zai fita, shi kansa dauriya ce kawai irin tasa, amma da zai yi kukan ya san zai samu sauƙin raɗaɗin da yake ciki. Ya aje mata wata leda fara mara girma sosai, sannan ya ciro wata envelope daga aljihunsa ya ɗora akai yana cewa, Ki hakuri da wannan, akwai ayyukan da nake yi don na zube kuɗaɗe, kuma abin ya zo babu shiri. Na jajiya ta ce za ta zo gobe, maybe su taho tare da yara, duk da yanzu ma na ce mu ayyade zai yi rako yaƙi, da alama kishi yake yi sosai fa. ya faɗa yana ɗan murmushi da bai kai zuciya ba bata ɗago ba kuma bata bar kukan ba ya sake cewa ki daina kukan na haka kar an wanke tara tarata ya ce na saka masa amarya kuka yauwa sannan dan Allah banda tsaki banda murguɗa baki mazan yanzu sauran hannu ne da su bai zama lalle yana da haƙuri iri na ba kar a zo ana da doke mana ke duk da yadda take kukan sai da ta yi dariya saboda yadda ya magana tasa ya ce mata to ko kefa bari na tashi na je dan ban gaya bebi na inda zan je ba kar ta ji ni shiru ya miƙe ita ma ta miƙe ta bayansa magana bebinsa na sukar zuciyarta da sauri mama ta bar kofar ɗakin da take tsaye ba dan bata yadda da su ba sai dan shedan baya raina kofa ko yaya take Khalil da Umaima masoya ne da koma kaho ya shafa ya san suna kaunar junan su kuma shedan na mata son irin lokutan nan na rauni dan ya shigar da lamarinsa har ƙasa ya durkusa yawa mama sallama yana sake mata Allah ya sanya alkhairi tace ce ba zai jira abinci ba ya ce mata a'a anta sana gidan amarya yin jere ya musu sallama ya tafi umaima ɗaki ta wuce ta kife akan gada ta cigaba da gurshekin kuka mama ta duba envelope ɗin da ya bari daloli ne a ciki bata san ko nawa ba ne. dan ba sanin kansa ta yi ba amma suna da yawa ta rufe envelope ɗin ta zazzage kayan cikin ledar wani ɗan akwati ta gani mai kyau ta buɗe shi zobuna ne manya ta gani guda biyu da awarwar suma guda biyu na gwal sai sauran tarkacen fashion 'yan kunnaye zobe agogo ribon turarurruka wasu 'yan ƙanana kusan guda biyar, sai hijabi guda ɗaya dogo da carbi. Ta danga mamakin wa'annan kuma daga ina. Wata farar takarda ta gani ta ɗauka ya yi rubutu kamar haka. Kayanki da suka rage a ɗaki na, kuɗi kuma na kayan fanica ɗinki ne da Abba ya hana ba ina miki fatan alkhairi. Jikin mama ya sanyi lakwas, duk yana aje da kayanta tsawon lokaci kenan. Ita kan bata san wani kalar so Khalil yake wa Umaima ba. Komai idan ya fara tabbas akwai hikima mai yawa ta tare da faruwarsa. ta tabbatar a irin wannan zazzafar soyayya su za su iya halaka ga baki ɗaya ma da abba ya dawo ta ɗauki kayan ga baki ɗaya ta kai masa ya dinga juya kai yana cewa Allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi a tsakaninsu hakurin da suka yi Allah ya sa ya zame musu kafara sai bayan isha inji dai suka dawo jiki a sabule umaima na ɗaki hassan nan ta sha kuka ta haƙura tana jan carbi naziya ta shiga ta same ta tana cewa tab wannan gida naku umaima sai dai a ce Allah ya zauna lafiya kin ga kishiyar taki kuwa a ba kamar kazar mayu amma masifar da take cikinta ta fi girman giwa. Hana mu shiga gidan fatai ta sa aka kulle gate. Sai da mai gidan ya zo da kansa, ashe shi ma ba kwallo ba ne. Tantiyarin ɗan tijara ne in gaya miki. Suka dinga rashin mutunci a tsakar gida, ya zage ta ta zage shi. Mu dai kamar mu jiyo mama Asiya ta ce ai ba zancen jiyowa. Haka muka shiga muka jiyar abin da ya sawwaka. Ke da me ya hana ki ce ya kama miki gida, tunda ki san da tsarin gidan nasa yake. Kallon Naziya ta dinga yi dan sam ta gagara gane inda kalamanta suka dosa. Zancen matarsa bai dame ta ba, amma shi ɗin da take cewa sun yi zage-zage a tsakar gida a gabansu ya ɗaure mata kai matuka. har ta ce kabir din? shi fa ai baki ga abin mamaki ba tube kayayi daga shi sai sai gajeren wando ya ce su da ku har yana ce mata kaddan ta gama ta ɗauka zai raga mata mu ba bakin da zai ji kunya ba ne ai yau ni kam na ga abin da ya ishe ni ba wannan ba ma ɗaki biyu ne fa ya baki ɗaya a sama ɗaya a ƙasa falon ku ɗaya haka kicin kujeru dama dai ba a riga da an ɗauko su ba Firij da kuka suna inda aka siya, muka ce a basu. Idan kun daidaita kun samu gurin ajiye su sai ki ɗauko. An dai saka gadaje. Ragowar duk abin da bai shiga ba su kayan kicin da sauran tarkace suna gidan hajiyayye. Tun muna can da muka kira mama ta ce a yi abin da ya samu, wanda bai samu guri ba kuma mu kai can mu ajiye. Jikin Umaima ya ninka da sanyaya, zuciyarta ta dinga bugawa da jin sabon al'amari. Duk zancen gida da wani waye bai dame ta ba, kamar abin da Kabir din yayi. Kenan kura ne da fatar akuya ya zo mata da siffar kamala. ashe kwakwararren dan tasha ne tunda namijin da zai tube a gaban dangin matar da ta riga ta tare a gidansa ba ma ya ce zai yi dan da matarsa ta cikin gida ai ko ya isa executive dan tasha tsabar din da ta shiga bata iya fitowa daga daki ba tana jin sa a tsakar gida suna ta mai da zance kamar din ya dinga kiranta amma ta ki ga wayar to me za ta ce masa ko me zai ce mata ita kama wannan aure bata ga sa ba gaskiya ba abin da ta shiryawa ba kenan aure take so ta yi na ibada ko babu jin daɗi tana buƙatar kwanciyar hankali Da asuba tana idar da sallah ta tafi kofar ɗakin Abba ta tsaya jiransa. Dan daren jiya har mafarki ta dinga yi, wai an kai ta san haɗe shi da matar, sun mata dukan tsiya. Abba ya gama sauraron korafin da ta zo da shi kafin ya murmushi ya ce, Tun jiya an tunku ta gaya min komai, kuma na yi takaici matuƙa da jin abin da ya faru. Amma ya muka iya da hukuncin Ubangiji. Ki yi haƙuri, bawa baya gujewa ƙaddararsa. Abin da zan gaya miki kawai ki ji tsoron Allah. Ki saka a ranki kin yi aure don ibada. Dama kowane aure da kala ƙalubalensa. a yanzu ne zaki zaman aure na haƙiƙa dan a baya kin yi rayuwa ne irin wadda kike tsarawa kanki don haka ki yi haƙuri ta dinga kuka kenan abba yana nufin a haka za ta je ta tare a gidan kabir ɗin komi Allah ma ya sani ba za ta iya ba ita da ma ba wani sansa take ba ballantana a ce ta yi haƙuri ta tafi falon mama ta dasa mata kukan da ita ma al'amarin ya shammace ta amma haka ta dake ta maida mata magana kamar ta abban tana gaya mata kaddara ce da haka ta yi haƙuri sai ta ga watakila sanadiyar ta ya shiri su daina tijarar da aka ce suna yi daga shi har matar. Rana ko gyaran jikin da ake mata bata iya zama ba, cike take da zillimi. Wato duk da ta samu afuwar wayanda ta zalunta a baya, haƙin aure da ta wulaƙanta na nan yana ta. Allah kakka jarabce ni da gidan aure na. Na tuba na yi nadama, Ubangiji ka karɓi tuba na ka sassauta min. Ta faɗa tana tsananin kuka. A karo na barkatai, Kabir ya sake kiran wayarta. Bata ɗauka ba, tana tsaka da kukan sai cin sallamarsa ta yi tsakar gida. ta zaba da ta leƙa don ta tabbatar shi ɗin ne ko kuwa. Yau ko shadda da yake sakowa babu, Tishat ce da wando jins ya tsuke abinsa, abu dai kamar wani ƙaramin yaro, takaici ya kama ta wuya, haskensa da take gani ya disa shi, cike da takaici ta kalle shi, sai wani doka mata murmushi yake yana cewa, Na kasa samun nutsuwa, tun jiya nake kiran waya ki baki a ɗauka, lafiya? Me ya sami idan ki haka saka kumbura? A maimakon ta bashi amsa sai ta sake fashewa da wani kukan takaicin, kawai ta juya ɗaki. Yayi kamar zai bi ta suka haɗa ido da mama da tun sa ta fito ita ma. Sai ya shiga sosa kai. Ita ma cike da takaici ta ce masa, "Shiga mana." Ta juya ɗaki abinta, tukukin bakin ciki na taso mata. Da ta yi haƙuri a inda Allah ya ajiye ta aida ba haka ba. Tana zaune cikin rufin asirin Allah da wadata, ta daina ni'imar da Ubangiji ya mata. Dama idan baka gode wa ni'imarsa ba za ka gode wa azabarsa. Umema kuwa tana shiga ɗaki Kabir ya bi ta. Diya rikici yana tambayata ta me aka yi mata. dan Allah ki gaya min in ba so kike yi ne ma ki sani kukan ba ya faɗa yana matsowa kusa da ita ta yi sauran durowa daga kan gadon tana jifansa da wani mugun kallo ta ce kar ka kuskura ka taɓa ni gara da Allah ya sa na gane wane ne kai tun kafin na shiga gidanka don haka yanzu ba sai an jima ba saki na zakai dan ba zan iya zama da tantiri mara nutsuwa irin ka ba ikon Allah Kabir ɗin ya faɗa yana gyara zama kafin ya tuntsire da wata dariya kamar sabon shiga hauka ya ce tantiri na tantiriya ya sake kwashewa da dariya sai ta tsaya kawai tana kallon sa ya yi mai isarsa kafin ya sha kunu yana jifanta da wani kallon raini ya ce, Sa a kiɗe a cikin gidanku nake, da wallahi sai na gurje miki baki akan zagina da kikai. Kuma bari na faɗa miki tun anan, ni ba lusari ba ne irin sakarar mijinki na baya, da kike zagi kamar almajirinki ya shanye. Kallon da bai gamshe ni ba idan kika yi min casa ki zan yi, ato. Na san jiya 'yan gidanku sun gaya miki yadda na ci uwar Abida, to ba su ga komai ba. Don haka duk wani gigi da rashin mutuncin ki haƙa rami anan ki binne shi, kar ki ce za ki da shi gidana, Ke banda ma ina nemo da ta dinga ci uwar Abida dan ita ma ba kyalle bace kina zaton zan aure ki ne? Bayan dan labaran ki da nake da su? Ba fa wani son ki nake yi cancan ba. Ni ina gama asiri kika min wallahi. Amma babu komai. Ai na taimaka miki na rufa miki asiri. Dan wallahi ba dani ba sai dai ki kare rayuwarki a gidan nan babu mai tausayin ki da zai kwashe ki. Dan haka tun wuri ki shiga hankalinki. Jibi karfe hudu na yamma za a kai ki. Ki shirya in ma kika bata mu rai ba za ki tare ba. A nan zan baki ki ta zama. Kuma wallahi na sake kira baki daga mu waya ba sai na miki rashin mutunci. kamar mutum mutumi haka ta zama har ya gama tijararsa ya fita ya bar mata ɗakin ta zube a kan gwiwoyinta hannu a ka a fili ta farta na shiga uku ne, umaima tana sake fashewa da sabon kuka da wannan za ta zauna wato pretending ya ƙare ya fito mata a zahirinsa kenan shi kenan rayuwarta ta shiga lahaula ita kam da yammacin ranar hajiya ta zo kamar yadda Khalil ya gaya mata. Umaima ta kasa daga kai ta kalle ta. Ita koko a jikinta ta dinga mata addu'a da saka albarka. tare da nasihohin da sai da suka saka umaiman ta zub da hawaye. Cikin dattako ta dinga tariyo mata kuskurenta na baya, tana faɗa mata yadda za ta kauce wa sake maimaita su. Tsadadin food Flux ta kawo mata seti biyu da jog, shi ma mai shegen kyau. Sai wasu kaya a leda, ta ce Habiba ce ta ce a kawo mata, ta ma so ta biyo hajiyar. Kin san abokiyar takun sakan naki na gidan, ita ta hana ta zuwa, amma ta ce na karɓo mata nan baki za ta zo miki har gida idan kin tare. Dan Allah hajiya ku yafe min, ku roƙon min su ma su yafe min abin da na yi musu. Umaima ta yi magana a karo na farko, dan tunda ta gaida Hajiya take kuka. Hajiya ta ja ta jikinta tana cewa, sau nawa zan maimaita miki Umaima? Mu kan baki mana komai ba, idan ma akwai mun yafe. Allah ya riga da ya kaddaro duk waɗannan abubuwan da suka faru. Ba mu da yadda za mu. kuma na gode wa Allah da hakan ya sa kika gane kuskurenki, kuma kika gyara. Dama haka ake son mumini na kwarai. Idan ya yi kuskure ya gane ya tuba, ya nemi yafiyar Ubangiji, sannan ya guji sake maimaita abin a gaba. Allah ya muku albarka ya ci gaba da yi muku jagora a rayuwa. sha Allah zan zo idan kin tare na ga ɗakin naki kin ji? Haka ta dinga lallaba Umaima har ta shiru ta bar kukan. Ta jima sosai a gida har sai da ta yi sallar magariba. Aba ya dawo suka gaisa kafin direban da ya kawo ta yake jiranta ya ɗauke ta suka tafi. Washe gari haka aka tattara ta aka kai ta gidan kebi da take ji kamar kurkuku aka kai ta. Ba su tarar da matar gidan ba, don mukullin kofa ma yaron sa ya ba ya kawo musu daga kasuwa. sai bayan sun shiga sannan wasu mata suka zo a matsayin yan uwansa suna ba da haƙurin rashin zuwa ɗauko amarya wai waɗanda aka saka su kai su ne ba su je da wuri ba sun tafi kuma ya kira su ya ce ai an kawo amarya ma ita dai ta lalafa akan gado ta kasa yin koda kwakwaran motsi tunanin wannan sabuwar rayuwa da ta shigo kawai take yi sai da irakiyar ta ta suka yi magaraba kafin kowace ta kama gabanta aka bar ta ita kaɗai tsoro kamar maiya a gida ta gaji da zaman ɗaki ta fito tana leƙa falon ƙato ne ya kuma tsari da kyau Dakuna uku ne a ciki, da azatanta ɗaya na matar gidan ne, ɗaya kuma kila na yara. Ga ƙofa kicin nan da take hango ciki, saboda ƙofa irin ta glass ce. Bata yi gigin shiga ba ta koma ɗaki, ta ci gaba da jan carbi, har aka yi isha babu ango babu matar gida. Tana zaune har ta fara gyangyaɗi sannan ta je motsin ana taɓa gate. Ta zaba da ta miƙe. Windon ɗakinta a cikin compound ɗin yake, da haka ta leƙa. Motar kebi ta gani ya shigo, ya ci uwa babban riga kamar gaske. Ya dinga kwaso ledoji yana shigo da su falo. har ya gama kafin ya shiga ɗakin lokacin ta koma bakin gado ta zauna bakinsa a washe kamar wani soko ya nufo ta yana cewa sauri amaryata mun bar ki ke kaɗai goslo aka samu yau a hanyar kasuwa na fito tun kafin magariba amma babu hanya kuma na tsaya na siyo miki kaza amarci ya karasa yana wani kashe mata ido ɗaya ta kai ce kamar ta kwaɗa masa mari sai ta juya fuska tare da jan tsaki ya tsaya cek a inda yake murmushin fuskarsa yana bacewa ya ce na miki uzurin yau kaɗai amma ki sake min tsaki ki gani Dalla malama shi, amma fasa tarairayar taki. Zan je ne wanka kafin da fito ki shirya min abinci a dining, kuma ki dumama komai kafin ki ajiye. Wato auren yaro bai yi ba. Ta faɗa a zuciyarta kafin ta miƙe ta bayansa, don ta tabbata bayan ta jara akwai ɗanyen kai a tattare da shi. Shi yasa har yake gwada 'yar ƙashi da matarsa. To ita dai ba za ta bashi wannan ƙofar ba. Umarni ne dai in ya bayar za ta bi, tunda kin yin kamar ta saba wa Allah ne. Baya ga haka ita ba zama ya kawo ta gidansa ba. Gara ta koma ta ci gaba da zaman gidansu ya fiye mata alkhairi